na malam ya tambaya na farko yana cewa mutum ne ya saki matarsa tana da juna biyu eh. to yaya hukuncin wannan saki jama'a saurara da Allah mutumin da ya saki matarsa tana da juna biyu matsala biyu ce a takaice matsalan farko shin saki ya yiwu ko bai yiwu ba alal hakika saki ya yiwu kuma saki lokacin da mace take da juna biyu saki ne wanda ya halatta duk da cewa cikin malaman fikihu akwai wanda suke cewa sakin mace da juna biyu bai halatta ba suna kirga shi a matsayin as-salaqul bid'i amma a karkashin nassin qur'ani za a fahimci cewa ya halatta wanda wannan shine fatawar sauran malaman dan Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yaba'ana hamlahunna wato ma abuta juna biyu yadda su shine su haifi abin da ke cikin to kaga da Allah bai halatta sakin ba da ba ma zai shagalta ba wajen ambatan ga yadda za su yi ta yadda ubangiji ya tsaya ya karin yadda za su yi yadda wannan dalilin ne kan cewa sakin ya yi wannan dalilin ne cewa kuma kan sakin ya halatta to da aka duk wanda aka saka cikin juna biyu ta tafi, yanzu abin da ya rage shi ne iddar ta ba za ta zanta ta fita daga ita ba sai lokacin da ta haihu ko yau aka sake ta sai ta haihu gobe ko jibi kaga bayan kwana biyu kenan ta riga ta fitar da ita ya halatta ya aure sannan abu na gaba wajibi ne ga miji ya zanto ciyar da ita dayar da ita wurin da za ta zauna ya biya haya in gidan iyayenta ne ciyarwa da tayarwa duk yana kan wuyansa har ya zuwa lokacin da za ta haihu in ta haihu kuma dole zai ciyar da ita saboda tayar da ɗansa sai dai faɗin ya samu wata mai mai tayarwa, kuma suka yi faki ya karbe ɗan, ya je ya bayar wani wuri haya dan a tayar da a shari'ance akwai wannan amma in ba haka ba shi ne zai ɗauki nauyin ciyar da ita don saboda shayar da ɗansa. Na'am. Malam ya tambaya ta gaba yana cewa menene hukuncin matar da take haɗe wasu ƙwayoyi domin ta tsaye da jinin haida don Ramadan? Ƙwayoyi da mata suke sha don saboda su tsayar da jinin al'ada saboda su samu daman azuntar watan Ramadana. Wannan ƙwayoyi baya halatta mace ta yi amfani da su sai ta nemi izinin mijinta. in ko ba ta da miji mutlakan ta iya amfani da kayanta wannan ta fuskar yin amfani da shi kenan ta fuskar neman izini inda miji sai ta nemi izini in ba miji ba lalle ne sai ta nemi izinin kowa ba na biyu kafin ta yi amfani da wannan kwayoyi ta tabbatar ta tuntuɓi likita kuma ta tabbatar an auna jinin ta don dacewarsa da jinin jininta saboda akwai lokacin da wannan kwayoyin suke haifar da matsaloli suna haifar da kansa suna haifar da cutuka da dama da haka ya kamata iyaye mata su kiyaye idan an riga an auna jini an tabbatar wannan maganin sinadarinsa ya dace da reaction din jikinki ba zai haifar da wata cuta ba to shi kenan ya halatta su yi amfani babu wani hali a cikin wannan bayan kin da mai zanubin na'am in ko an yi bincike an tabbatar zai cutar to musulunci ya haramta ma musulmai yin amfani da dukkan abin da zai cutar da su bai halatta ba Na'am, malam mai tambaya ta gaba yake cewa wai menene ainihin ma'anar kalmar maula dan ana dangana ta daga mutum kuma ana dangana ta ga Allah. Kalmar maula tana daukan ma'anoni daban-daban. Kalmar maula tana nufin bawa, kuma maula tana nufin ubangida. Da bawa da ubangida kowanne ana ce masa maula. An gane ko? Wanda jerin magana shine zai tantance a ina kai amfani da ta kowace ma'ana kake nufi da ita. sannan maula tana zuwa da ma'anar wato shugaba an gane ku sannan maula tana zuwa da ma'anar mataimakinka tana zuwa da ma'anar dan uwa tana zuwa da ma'anar dan kanin mahaifi ko dan kanin dan wan mahaifi wanda kai da shi mahaifin ku uwa ɗaya uba ɗaya ya fi zama maula ɗinka a larabci yana zama maula sannan kalmar maula kuma ana jingina ta zuwa ga ubangiji zalika bi anna maulan lazina amanu wa annal kafirina la maula la duk tana daukan wannan ma'anoni na'am malam cikin tafsiri je kai bayanin wahayi kace akwai wahayin da ake sakowa mutum haka da kuma wahayi irin na annaba da ba da wannan ya dan rikitar aka ce kaɗan ƙara yin bayani kaɗan. Abin da nake nufi da wahayin da ba na annabci ba shine irin wahayin da aka wa mahaifiyar annabi Musa da eh, da wahayin da aka yi wa nana Maryam wato mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam da makamantan su waɗannan bai bai su annabawa ba an gane ku irin wahayin da aka wa kudan zuma duk wannan bai bai su annabawa ba da haka ba a kafa hujja da wannan duka da cewa yanzu idan wani zo ce an masa wahayi ga wani abu idan ka karanta akwai falala to sai mu tambaye shi kai annabi ne ko ba annabi bane ba da zaran ya ce shi annabi ne kaga babu sauran wani bayani ya fitar da kansa daga cikin musulunci idan ce aini ba annabi bane ba amma waɗanda ba annaba ba ma ana musu wahayi sai mu ce to da aka yi musu wahayin aka ce su isar wa al'umma dan sai su zo su gidan da kai sai su wa ai kudan zuma ma an yi masa wahayi sai ya zanto ba za a yi wa waliyin Allah wahayi ba yanzu da wali da kudan zuma wanne ya fi falala sai mu ce wali ya fi falala ba shi kenan ba to ya za a yi wa kudan zuma wahayi ba za a yi wa wali ba sai mu ce in dai irin wahayin da aka wa kudin zuma wali ke so mun ba shi wahayin da aka wa kudin zuma a nista su zai minar jibali buyuta wa minar shagari wa min ma ya arsuna sun makuli min kullum samarati fasuliki subula rabbiki da abin da aka wa wahayi kawai ta gina gida wanda za ta shiga ta kwanta irin wannan aka wa ka? <laughs> ba shi ne ba sun da ya kawo al-mushabbahu ya kawo al-mushabbahu bihi ya kawo adatu tashbihi da kuma waje bai sai mu ce mun sallama da waje bai din wannan wa'ayi ne wannan ba wa'ayi ne a yi masa irin wa'ayin da aka wa zuma shi kenan an zauna lafiya amma bai isa bai kawo wani abu ya zo ce mana akwai falala tun da kudin zuma bata kawo mana wani abu bata ta ce akwai falala bata kawo falalan zikiri ko falalan salati ko istighfari ko wata sallar nafila ko azumi ba haka kawai ta kame bakinta da ta ta ta shiga cikin kejinta to shi ma sai ya ce ta shiga cikin kejinta magana ka gane na'am malam sai tambaya karshen tambayar ta jiya wane ne ibnu qayyim al-jawzi to wannan ku ya hakuri ke gobe dan naga duk mutane su ce lokaci yayi to sai sai wannan na kusan karshe ko in ce na karshe wayan yace mutum ne ya saci dukiyar mutum sai yayi alkawari yace zai mayar masa bayan ya tuba amma bai samu dukiya wajen mayarwa ba to yaya wannan za ta fada a kansa ko kuwa akwai wani alama ba ta faduwa zuwa zai yi neme ki ce ka yace in ma ya san in ya faɗa masa dukiyar ba zai iya yafewa ba ya ce wani na taɓa in ka a wani lokaci da ya gabata kullum suna ina jin tafiye da haka ina fatan ka yafe mun kar Allah ya kama ni da wani a jumulce yace ya yafe maka ta ku. Yan bai yafe ba sai ka biya tambaya ta karshe malam menene hukuncin wanda ya yi istimna'i istimna'i bai halatta ba istimna'i haramun ne Farin bayani sai gobe in Allah ya kawo. Assalamu alaikum.